Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio si sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Safina da Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba ɗaya ga watan Agustan shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin jama'a akan ficewar da shugaban majalisar dattawa sanata Bukola Saraki ya daga jam'iyyar APC zuwa PDP. za kuma ku ji cewar hukumar nafdac mai kula da ingancin abinci da magunguna ta najeriya ta kama kwalaban magungunan tari masu sinadarin kodin kimanin miliyan biyu da rabi wanda akan wannan batun ne muke son mu ji ra'ayoyinku a yau Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za mu kawo muku labarun wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihadin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. a wasu jerin sakonnin twitter da ya aiki a yau laraba shugaban amurka donald trump ya yi wata kira inda yake cewa ala tilas a kawo ƙarshen bincike aikata laifi akan batun katsalanda da ake zargin rasha da aikatawa a zaben ƙasar da ya lashe trump ya ce binciken watanni goma sha hudu da mueller ke yi game da zargin haɗin baki tsakanin kwamitin kamfen nasa da kuma ƙasar rasha mummunan lamari ne kuma ya aike da saƙon twitter yana mai cewa babban lauya attorney general jeff sessions ya kawo ƙarshen wannan bita da kullin siyasa da yake yi yanzu kafin wannan binciken ya ɓata sunan ƙasar mu sama da shekara guda ne sessions ya janye kansa daga jagorancin binciken saboda hudansa da rasha ya bar wa mataimakin attorney general rod rosenstein wanda wasu 'yan jam'iyyar republican ko kuma wakilai na majalisa na republican suka nemi a tsige shi daga mukaminsa wasu 'yan jam'iyyar na shugaban kasa dai suna ba da goyon bayan su ga wannan binciken da ake yi an harbe mutane biyu har lahira a babban birnin zimbabwe a yau laraba yayin da jami'an tsaro suka yi aron gama da wasu masu zanga-zanga da suke nema a saki sakamakon zaben shugaban ƙasa. biyu bayan wannan aron gaman 'yan sanda sun yi amfani da dokar kasar wanda ke barwa 'yan sanda damar neman taimakon soja wurin kwantar da tarzoma a birnin harari a halin da ake jiki kuwa 'yan zimbabwe suna zaman dakun sakamakon zaben shugaban kasa wanda aka yi a ranar litinin a karon farko bayan shekaru 38 da kasar ta yi zaɓe ba tare da daɗaɗɗen shugaban ƙasar robert mugabe ba 'yan adawa sun ce ɗan takararsu nelson chamisa shine ya galaba a kan shugaban ƙasa mai ci yanzu emerson gagwa. kimanin masu zanga-zanga 150 ne suka cinci rindo a yau laraba a kofar ofishin hukumar zaben zimbabwe 'yan sanda ku sun yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai sa hawaye wurin tarwatsa masu zanga-zanga su ko masu zanga-zangar jifa suke yi ta inda 'yan sandan suke da duwatsu an tabbatar da labarin mutane hudu sun kamu da kwayar cutar ebola a arewa maso gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo a cewar jami'ai julian paluku shine gwamnan gundumar arewacin kivu kuma shine sanar da labarin barkewar cutar ta shafinsa na twitter mako guda bayan da jami'an kiwon lafiyar congo da na majalisar ɗinkin duniya suka sanar da kawo ƙarshen cutar da ta hallaka mutane 33 a wurare daban-daban a arewa maso yammacin ƙasar sai dai babu wata shaida da ke tabbatar da barkewa guda biyu a congo suna da alaka da juna an fara gano cutar ebola ce a kasar congo a shekarar 1976 kwayar cuta mai saurin yaduwa kuma ana iya ɗaukar ta ta cuɗanya da dabbobi ko kuma mutumin da ya kamu da cutar har ma da gawar da cutar ta kashe ma'aikatar kiwon lafiyan ƙasan ta ce an samu labari 24 na kamuwa da zazzabin hemorrhagic a gundumar arewacin kivu ciki hada mutane 20 da suka mutu da ko aka gwada jinin waɗanda suka kamu da wannan zazzabin an gano mutane hudu ne suke ɗauke da cutar ebola a cewar jami'an kiwon lafiya ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lauyoyin gwamnati a nan amurka masu gabatar da ƙara sun ce suna kyauta zaton shugaban yakin neman zaben trump paul manafort ya take dokan haraji da na banki inda ya amfani da asusun bankin kasar waje ya tura miliyoyin daloli na ayyukansa da ya yi na siyasa a ukraine yayin da lauyoyin manafort din suka ɗora laifi akan abokin kasuwancinsa lauyan manafort thomas zenley ya dora laifi ne akan rick gates da shugaban wato ukraine kenan wanda su ne suka biya manafod waɗannan kuɗaɗe na aikinsa da ya na ba da shawarar harkokin siyasa ga tsohon shugaba victor yanukovych da jam'iyyarsa na masu ra'ayin 'yan rasha a wannan yankin robert rasha robert mueller wanda yake, bincike a kan wannan batun na rasha ya tuhumi manafort da kuma gate a bara hama da wannan shekaran akan laifi da suke da nasaba da aiki da suka yi a ukraine wanda yake jagorantar batun katsalanda da ake zargin rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na nan amurka shekarar 2016 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan ficewar da Bukola Saraki ya yi daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Hassan Gareka. a sakamakon canza sheka da wasu 'yan jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp suka yi ciki har da gwamnan kwara abdul fatai ahmed da kuma shugaban majalisar dattijan najeriya bukula saraki na zagaya a jihar oyo inda ni ji ra'ayoyin wasu 'yan najeriya sunana daure dodo eh gaskiya ne ai ba bako bane a afirka wannan aikinmu ne dama can ita apc ba ta da mutane apdp suka je suka cika ta to sun je wani ma ba su gani ba dole mafi yawansu suka dawo kan jam'iyyarsu. Sunana Alhaji Dallami Hassan magajin garin Akinyale. Wannan abu wannan dama haka siyasa ta gada. Kuma su masu fitan nan na tabbata da yawa a cikin za su zo su yi da na sani. Amma a nan shi kansa shugaban kasa mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yana da gyara kwarai kwarai da gaske akan al'amarin nan. Saboda tari jama'a suna ganin duk abin da ya faɗi nan shugaban kasa shi ya jawo wannan matsala. Saboda me? Saboda suna kuka akan ba jin shawara. Duk abubuwan da ake gaya masa ake ba shawara bai aiki da su. Sunana Abubakar dan gidan Gero. Lamarin siyasar Najeriya na masu komawa a wata jam'iyya ba wata jam'iyya suna yawan wannan ne kan ba su samu bukatocin su a wannan jam'iyya ta da cijin nan ba. Me hake nuhi? To abinda nake nuhi da wannan juye-juye da suke yi su tashi nan su koma nan. Masu barin APC su koma PDP sun yi ne saboda ba su samu wanda suke bukata a wannan tahiya ba. Kamar su me suke bukata? To tahiya ta zalunci to kuma da cijin nan insha Allah muna nan tare da shi. sunana Sulaiman Daura dama Bukola dama asalin su PDP ne ya dawo gida ne duka mu kuma an murira tun da ya so a gida insha Allah na ji dadin ta sosai kuma sa samu amfani sosai kuma amfani tun da daman APC ya riga ya mutu kenan tun da an samu saraki an samu tamke shugaban kasa a Atiku Abubakar sama kuma kuma ana jira an samu kuma gwamna kuma a ciki na Benue da na Kwara kuma an samu da majalisa hassan umar tambuwal madalla hassan umar tambuwal hukumar nafdac mai kula da ingancin abinci da magunguna ta najeriya ta kama kwalaben magungunan tari kimanin miliyan biyu da rabi masu ɗauke da sinadarin codeine a ƙasar. wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani gwamnatin tarayyar najeriya ta janye wasu kwalaben maganin tari kimanin miliyan biyu da rabi da ke dauke da sinadarin kodin wanda kuma ke haifar da maye wanda ya zama abin sha tsakanin matasan najeriya daukan wannan mataki dai ya biyo bayan dokar da gwamnatin tarayya ta kafa ne a kwanakin baya da ke haramta sayarwa ko kuma shan magungunan tari masu dauke da sinadarin kodin a wata sanarwa da hukumar nafdac bai kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa wanda kuma kakakinta abubakar jimo ya rattaba hannu na cewa matakin ya biyo bayan kafa wancan doka ne da ke hana sayarwa ko kuma sarrafa sinadarin kodin da ake sayarwa a shaguna da sauran kantuna a najeriya dr musa umar darakta ne a hukumar ta nafdac kuma na tambaye shi ko me hakan yake nufi to ka san yanzu mun fara tun shekarun biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me bukatan kasan so kar mu mu shigo da abin da ba mu bukata to kuma mun yi wannan goji na farko yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu so mu san ainihin adadin da muke nema don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abun ya je inda ya kamata ya tafi ba kowa ne ya kamata ya sayar ba don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da dama za a yi duk kasar za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign a nuna musu cewa wa'annan abubuwan fa ba abu ne wanda za ka je kasuwa ka saya ba ya kamata ka san cewa fa in dai ba ka da lafiya kuma kana bukata ka je ka gani wurin likita likita ya rubuta maka in sati daya ne in sati biyu ne in ka sha in ka samu sauki fa alhamdu in baka samu sauki ba sai ka sai kuma wajen likita yanzu haka dai hukumar ta nafda a cewar kakakinta Abubakar Jimo ta kafa wani kwamiti da ya kunshi kwararru a harkar magunguna da kuma lafiya da za su taimaka wajen tabbatar da amfani da wannan doka daga cikin 'yan kwamitin kuwa sun hada da hukumomin magunguna ta ƙasa akan haka na tambayi pharmacist Peter Iliya matakin da suke ɗauka na tabbatar da wannan doka da kuma illar da shan irin waɗannan magungunan ke haifarwa tsakanin al'umma ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a haɗa baki kai ɗaya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi maganin su ya zamanto cewa wanda ba su da iko ba su da izini ba su da license ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar ya kamata a ɗauki mataki a kansu ya kamata gwamnati ta tsaya a bayan jami'un tsaro da kuma regulators wato pharmacies council da nafdac ya zamanto cewa ta ba su goyon baya tuni dai hukumar kwastam da ke kula da kan iyakokin najeriya da kuma hana sun hoga ta tashi tsaye wajen kame irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare babin ya jibrin murai amurka daga lagos madalla baban gida jibrin Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan biyo bayan dokar haramta sai da magunguna masu sinadarin kodin da gwamnatin Najeriya ta yi. A ganinku, an samu ci gaba zuwa yanzu, amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mu shakata da wannan waƙar. kwantar da hankalinka ka saba tsabtsab ƙarshe ka daina wanka ana ta yin surutai ana ta jinka kula da dama kwaya ce ta sa su hauka su ce su kwar a titi duk saboda shaye-shaye shaye-shaye Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum, wa ke magana daga Kebbi? Eh, kuna magana da Nafi'u kaftin daga nan birnin kirki. To Malam Nafi'u muna jin ka. Yawwa to eh, gaskiya kusa in ce harka abin ga sanar sheka yan Najeriya kusa in ce ba sabon bane ba Najeriya. A'a Malam Nafi'u ba magana canza sheka muke yi ba. Maudu'in namu na yau ba akan canza sheka bane. Eh. yana magana ne akan hana shigo da maganin tari mai kodin da gwamnati ta yi a ganinka kana ganin cewa an samu ci gaba? e to ba a cewa an samu cigaba kuma ana cewa an samu cigaba don gaskiya musamman ni nan da nake kebi gaskiya alhaki ganin gaskiya mun dan samu ragowar na abubuwan mm. to sauran wasu wurare na abban sun ba amma gaskiya nan mu kebi mun samu dan ragowar na abubuwan to alhamdulillah da gwamnati ta dauka to alhamdulillah mun gode kwarai eh. salamu alaikum salamu alaikum To, salamu alaikum. Salamu alaikum. To, wake magana daga Neja. Wa alaikum salam. Ina jin ku. To, muna jin ka mu ma wake magana daga mm. Niger. Ibrahim ne yake hula garin mai gode a Kimba. To, muna jin ka Malam Ibrahim. To, gaskiya ana jin hukuma ba dan saboda da kwanan kusan da wurin mm dan duk kasa in tana so ta ci gaba a samu ci gaba kasa bai kamata a ce ana shigowa da kaya waɗanda suke rikita kwakwalwar matasa kuma ana ji ana gani mm. kuma sannan wa'annan matasan su ne kuma a ce ana shigo da irin waɗannan kuma hukuma ta sa ido ba. Mm. To saboda haka mu muna ɗora laifin ga hukuma duk inda yanzu misali waɗannan kayan da aka kama ai an san ƙasar da aka fito da su. Mm. A gidigidin an kamfanin da ke shigo da wannan miyagun kuma na ƙasa ina ne. To kana ganin haramta shigo da su da aka yi an samu ci gaba an samu ragowa shaye-shayen ko kuwa? Gaskiya ba ba ta ragowa don saboda duk inda za su matasa mafi yawanci musamman munan kawai za ka samu ga matasa nan wanda ke shaye-shaye ba wanda ya sai takura musu. To Allah ya kyauta. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da wa muke magana daga Kaduna? na eh, sunana Ya'u Mataci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To muna jin kamalan Ya'u. Wato gamu da su kwastan muna dan yi musu fata alkairi ga bisa wannan kokari da suka yi na tsara wannan abu. Mm. Wato abin da ke akwai tsakani da Allah kaman kiran ya kiran da ake yi ma gwamnati. Mm. Shi kan shi kan shi ba wannan abun ne shi shi kadai ba. Mm. Yanzu kin misali ni nan garin mataci wallahi kwanaki a kan wannan laran ta kare ana ta faman musu kalin ruwa ne ba su da rija kin ga wannan shi ma kashi wannan lara da su abubuwa da kwayoyi na ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali akan su su ma ta dakal shigowar su mm. muna fatan alkhairi kuma wannan kafa Allah ya saka muku da alkhairi da wannan dama da ake ba mu gode to mu ma mun gode kwarai salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala muna jin kawake magana daga nasarawa alhamdulillah kina tare da Garba Sale likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar. To muna jin kamalan Garba. To a gaskiya matsalan shaye-shayen nan kamar yadda wannan ya sauka ne yana cewa shi matsalan shaye shaye nan ba wai wannan abin da ka hannun ne kadai yake shi ne abin shaye-shaye ba. Mm. Ai akwai su kudain akwai waɗansu kwayoyi daban-daban waɗanda matasa sukan sha. duk wannan abubuwan da ke faruwa da kashe-kashe nan da sace-sace da rikicewa matasa gaskiya shaye-shaye nan ne yake gurbata musu tunani mm. don duk wani mai laifi yake gani an kama za ki samu ba a cikin hankalin sai ya sha wani abu ne saboda haka muna roƙon gwamnati don Allah duk wani abu mai gurbata tunani to ya kasance an kafa dokai shigar da shi kasar nan domin a samu matasanmu su zama mutanen kirki domin kusan zai shaye shaye nan san gwamnati za ta yi wani abu a dakatar da wannan shaye-shaye. To mun gode kwarai. Allah saka muku da To amin, to amin mun gode kwarai. To wake magana daga Plateau. Malam ya haya ne yalwa shandam. To amma Malam ya haya kamar sai ka dan rage akwatin rediyon ka ko? To babu laifi na rage shi. Yau wato muna jin ka yanzu. Salamu alaikum. za mu wannan gwamnati sai dai mu roki Allah ya ba wa lafiya wa wannan shugaban mu wanda Allah ya azurta mu da shi. Hmm. Wannan magana shaye-shayen nan yanzu ko da da ka samu ma ka sai ma da misali naira goma ne yanzu naira saba'in ake sayarwa in ma ka samu kenan. To. Saboda haka ya magance yawan shaye-shayen nan fiye da inda ake tsammani. Hmm. Kuma su mahukunta mu misali kamar custom custom na Najeriya. Mm. Da NDLA mm. ya kamata gwamnatin tarayya ta kafa musu doka ya zama tilas a kansu su ringa ziyartar asibitocin wato masu taɓuwan hankali. Mm. Domin su ga irin barnan da domin su ga irin barnan da shi irin wannan kwaya yake wa illa wa kasa. To, mun rasa layin. Salamu alaikum wake magana daga Kaduna. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. So abubuwan da yake faruwa gaskiya abar idan muka ɗauka akwai matsaloli su kansa daga jami'an tsaron. Mm. Saboda yanzu kin ga misali yau idan aka ce ana sai da wannan dakile ita kanta wannan mayagun kwayoyin jami'an tsaron fa za ki ga su kansu da kansu a ciki aka samun wasu bara gurbi suna yi musu waya cewa za mu zo samame gurin to sun san hmm. irin wayan abubuwan dole za a kakkau da wayannan kayayyaki ko kuma a ɗauke saboda sakamako suna ɗan samun wani abu ta bangaren hmm. amma babu shakka kudurin da gwamnatin tarayya ta yi kuduri ne mai kyau ko muna fatan kaga abubuwan an samu ragowar shi akan yadda ake shaye-shaye irin da da haka muna fatan irin wannan ya kamata idan ma gwamnati za ta ɗauki kamar jami'an tsaro da za su kula da wannan harka ya kamata a tantancewa ana duba mutanen da aka san ya mutane kuma ko na hanzari ba gudu ba mm. a dana bari su kan jami'an tsaro suna daɗewa a unguwanni haka ya kamata a kokari ana tattanja su saboda in suka saba da mutane to mun gode kwarai malam Musa mun gode kwarai Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 4 da minti 21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. fara labarin wasannin na yau ne da Black Princess ɗin ƙasar Ghana inda kociyarsu wato Yusuf Basiga ya nuna gamsuwa ga 'yan wasan da ya kira domin shiga gasan cin kofin mata na duniya na ƙasa da shekaru 20. Basigi dai ya ambata 'yan wasa 21 da cikinsu mai wasan baya Buama da Birkiso Alhassan ne kaɗai su da su ya fita cikin jerin 'yan wasan har yau dai akan Black black princess yar wasar gaba na black princess sandra wasu ansa ta naci cewar lallai wannan karon ba za su saba wa al'umman gana ba a gasar cin kofin mata na duniya ghana dai kimanin biyar kenan tana shiga wannan gasa na cin kofin duniya na mata ƙasa da shekaru 20 amma ba ta tabuka abin kwarai ba domin dududu ko zagayen farko ba ta samun ficewa wasu ansa ta nuna cewar wannan karin za su baiwa maraɗa kunya Wani ɗan wasan baya na Dream FC Emmanuel Elikeke ya zama gwarzon 'yan wasa a ligin din Iceland. 'Yan jarida na kasar dai sun nuna cewar wannan dan wasa mai shekaru 22 shine aka baiwa gwarzon dan wasa na shekarar a ligin din na rukuni na biyu a Iceland. Wani mai tsaron gidan Najeriya da ke wa Wolverhampton Wanderers wasa Kala Ikemi ya ba da sanarwar kawo ƙarshen wasan ƙwallon ƙafa bayan ya kwashe shekara yana fama da cutar kansa. Kala Ikemi ɗan shekaru talatin da biyu dai duk tsawon rayuwarsa yana yi wa Wolves wasa ne inda ya yi mata wasa har kimanin ɗari biyu. Ikemi dai ya ce ya yanke wannan shawara ne bayan likitoci sun ba shi shawarar ya kawo ƙarshen wasan kwallo da yake yi. Hukumar kwallon kafa ta tarayyar Najeriya ta soma bincike na mataimakin mai koyar da Super Eagles wasa Salisu Yusuf wadda abin ɗaukar hoto ya ɗauko shi yana karɓan cin hanci. Mai koyar da wasan dai an gan shi a cikin bidiyo ne da ɗan jaridan nan mai binciken kwakwaf na ƙasar Ghana Anas Armiya Anas ya gabatar yana karɓar kuɗi domin shawa hankalin ƙungiyar kwallon kafar ƙasa ta Najeriya domin domin a samu tura yara guda biyu su shiga gasan da za a yi na cin kofin afirka na shekara ta 2018 shi dai yusuf an gan shi yana karban dala dubu ɗaya wadda ya kama naira dubu 360. Wani kulabun ɗin ƙasar Zambia, Kana FC ta sallami wani mai tsaron gida ɗan Ghana Steven Adams daga kulabun watanni shida bayan sun kulla yarjejeniyar shekaru biyu da shi Adams din. Da wannan zan da sa'aya a labarin wasannin Ridwan Allah sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin ƙoƙarinta na ganin ta da cutar sida, Amurka na da niyyar ware dala miliyan tamanin. domin gina makarantun sakandare a bangarori daban-daban na ƙasar Malawi tare da ƙara ba da tallafi wajen inganta harkar lafiya ga matasa. Amurka ta rattaba hannu a wata yarjejeniya tsakaninta da kasar Malawi a watan Yuli domin faɗaɗa makarantun sakandare da kuma gina wasu sababbin makarantun a duk faɗin kasar Malawi. A yarjejeniyar gwamnatin Malawi ta ce za ta horas da malamai da ma'aikata domin inganta sababbin makarantun da kuma samar da asibitoci kusa da makarantun. Tare da sanya tsarin ilimin jima'i a makarantun domin kare matasa daga kamuwa daga cutar sida, tare da kuma rage wa ɗalibai kuɗin makaranta. Ministan ilimin kimiyya da fasaha na ƙasar Malawi Brad Saka ya ce na yi murnar rattaba hannun yarjejeniyar bunƙasa makarantun sakandare. Mun tabbatar da wannan zai ƙara ilmantarwa zai kuma rage yaduwar cutar sida tsakanin matasan ƙasar Malawi. Zai kuma taimaka wajen kawar da cutar. Ministan harkokin waje Emmanuel Fabiano ya ce wannan zai taimaka wajen ci gaban da zamantakewar al'ummar Malawi. Ta hanyar wannan alkawarin Amurka da Malawi za su tabbatar da 'yan mata sun je makarantar sakandare. Wannan zai iya kare su daga kamuwa daga cutar tsida. A cewar jakadan Amurka na kasar Malawi, Virginia Palmer. A wata ƙididdiga da ta nuna cewa a kowace shekara ana samun raguwar kamuwa daga cutar tsida ga 'yan matan da suke zuwa makaranta. Babban burin shine a ƙara yawan azuzuwa a makarantun karkara a ɗaukacin ƙasar Malawi. Shirin Malawi zai nuna alakar da ke tsakanin ilimi da kare lafiya a duk faɗin Afirka da ma duniya baki ɗaya. Kuma zai samar da muhimman abubuwa da zai kawo ci gaban ƙasar Malawi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai amma wannan karan a takaice. a wasu jerin sakonnin twitter da ya ake a yau laraba shugaban amurka donald trump ya yi wata kira inda ya ce a latilas a kawo ƙarshen binciken aikata laifi da ake yi a kan batun rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban ƙasa wanda ya lashe zaben trump ya ce binciken watanni goma sha hudu da robert muller ke yi game da zargin haɗin baƙi tsakanin kwamitin kamfensa da ƙasar rasha mummunan lamari ne kuma ya aiki da saƙon twitter yana mai cewa babban lauyan attorney general jeff sessions ya kawo ƙarshen wannan bita da kullin siyasa da yake yi yanzu yanzu kafin wannan binciken ya bata wa amurka suna an harbe wasu mutane biyu har lahira a babban birnin zimbabwe a yau laraba yayin da jami'an tsaro suka yi gama da wasu masu zanga-zanga wanda suke neman a saki sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar biyu bayan wannan zanga-zangar ko kuma tsakanin su da jami'an tsaro 'yan sanda sun yi amfani da dokar kasar da ke baiwa 'yan sandan damar neman taimako na soja wurin kwantar da tarzoma a birnin harari a halin da ake jikakuwa 'yan zimbabwe suna zaman dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar wanda aka yi a ranar litinin karon farko bayan shekaru 38 da aka yi da ƙasar ta yi zaɓe ba tare da dadaɗen shugaban ƙasar robert mugabe ba Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric. Safinatu Sada Sodangi ke cewa Allah ya bamu alheri.